وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين رانا تبقى bakwai yau da رمضان من البركة شكرا تدبو shekara ta dubu da arba'amiya

وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات عزوا برشان حديث النبي يتي يتي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات النبي يتي إذا حللت فا فيلي تكي قرارا حرام إذا ما فيلي تكي أما أتكانس أقول الأمر ما سلك الكثروة ko ka ce masu ya? yanzu misali ka je ka yi ciniki ka ba da kuɗi a baka kaya wannan ba halal ne? ko a bai a. to ka gani to kenan ka ganin halacci game da ciniki ai ba sai an gaya maka ba alhalal bayyin na'am ka auri mace ka zama matarka ka kaɗaita da ita wani halal a fili ke a misali misali na da yawa a dai bangaren kuma shi ma haram a fili yake na'am mutum ya je ya ciniki wani ba ni wato wayarka rance a kan naira dubu goma ka ce to shi kenan amma ka tashi biya a rance ke ba na rancen naira dubu goma ba ma ciniki ba rancen naira dubu goma sai ce to na yi dagarancin amma an ka tashi biya ka biya na naira dubu goma sha biyu kaga wani haramun saboda riba ce to kaga misalin ga halal a fili karara ga kuma mai haram a fili to amma tsakaninsu ana samun matsala ina misali mutum ne wanda an san shi ɗan kasuwa ne yana sai da kaya amma kuma ana tuhumar shi da sata a uzurla yana sayan kayan sata sauraka kenan akwai cuma mai karfi a kan shi cewa kayayyakin da ke saidawa ana samun na sata amma kuma ga shago yana harkoki na neman halal zaga da matsala ka jinka sai kaya aure shi ko ba haka ba saboda akwai yiwuwar kayan satin za ka saya kuma akwai yiwuwar kayan na kirki za ka saya kwanciyar hankali gari ka shi ne karka saya shi ne ma na hadisai hanya ce aka ce hanyar nan in ka bi ta ita akwai maciji mai haɗari mai fasaka yana halaka mutane wataran macijin yana wata wataran baya ah, to ba shi ne hanyar ita ce hanyar ita kalli bai in canza hanya mana zaman ka lafiya ka bashi ka zauna lafiya kawai kuma hadisun na gaya mana mu yi kaffa kaffa har gajin neman gira ake cewa ko a rasa menene ido sai ka je garin neman halal sai ka fada cikin haram shine a takaice ma'anar wannan hadisin Allah ka samu dace tayyako لا شريك له ولا نظير كما تكفرت ظبيمه ba duk lokacin da za ka faɗi zodi ɗanwar ɗamala hannu wato sai ka kumbura ta akwai ba'un akwai za'un wato harafin ba'u tana da kauri suna cikin huruful isti'ila khussa ɗin ƙin a cikin tajwidi haka kuma za shi ne muke faɗa da wasu ɗamal hannu da kuma zobi da ra da zaya da fifa iya ko masa baya ga wai waɗannan lamuzza sun karantar da mutum muna yara a zaure ko muna ganin amfani haka misali kai co ina ma zai dawo yanzu an gane ko to haka idan aka ce nazir da zodi shine wato kini Allah ba shi da makamanci kuma ba shi da kini kun san kini wanda za ka gama shi da Allah shi ne mafi ya Allah babu ya Allah a gane wanda za ka ce shi yadda Allah yake shi ma ka yake a'a shi ne mafi waye wani mu gan shi babu shi shi yasa duk suna kaji mutum an ce da shi wani kan kira kan shi rahmanu ko rahima amma ka taɓa jin suna Allah hal alamu lahu samiyya akwai mai suna irin nashi to shine la shabiha babu wanda ya kama da Allah wala ba shi da kini wanda zaka ce eh kinin Allah ne wato kishiyarsa ta fuskarin da Allah zai kaza shi ma zai iya yi ta shine ma'anar nazir inda ya rubuta da zalim ba da zalim ba da zalba ita zal da yadda ake faɗinta za za amma zo dai azza shi sa da wanda ya ce azzalimi ne kuskure a tajwidi saboda ba a son aje ta zakwaikwai a baki ta ce za ka mazirar sai ka kuma rata azza zu zi saboda ƙur'ani kaga Allah ya ce wa rattilil ƙor'ana tartila ƙor'ani ka tantance ka cancara karanta shi a cancare kuma a tantance shi yasa ibnul jazari ke cewa والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لقود تجويدي دولة كوي ذلك أتكتشين معنا نبمج كان آه، شبيه دا نظير والله أعلم وعليكم السلام ya ito wato shi limanci na da abubuwa da ake bukata ka gane ko bayan ilimin ya ake karatun ƙor'ani ko kuma sun sharɗanta ya zama liman ya kuɓuta daga tawaya a ginin jiki amma akwai tawayar jikin da ba laifi ba ne Ko liman makaho ai ba matsala ne na wani limamai a harami da suke makafi amma akwai abin da kuma misali in bebe ne ya za ka yi to kaga bebantaka kafawa ce bebe zai iya karatu a to kaga ba za ka sashi liman ba sai dai in duk sauran yi ne suna ka kurma shi bebe da kurma mai ne bambanci kurma wa bangaren kunni ba ne bebe kuma bangaren harshe ne to amma in kurma ne wanda zai in har zai yi karatu ku fahimce shi production na ainihin sauti na fitowa a ji halas ko mutum na dingisawa saboda larurar kafa da wanda bai shafi limanci akwai kuma abin da ya shafi hankali a to ba magana Allah ya sauta za ka sa mawakaci limanci suka ce ba ma za ka sa hunsa mushkilu ba limanci wane ne wani Shi ne mata maza yana da tsiraici irin na maza haka kuma irin na mata ikon Allah shi suka kira bisexual yana da farji subhanallah da kuma tsiraici irin na jalla jalal Allah sarkin halitta amma suna cewa sai a dubi wani bangare ne ya turin jaye yana yake fitsari to yana fitsari daga mahalittar kyamace to ku ba shi hukuncin mace in ko yana yi daga ainihin wato tsirrikin ɗan namiji ko ba shi hukuncin namiji haka in ka zo rabon gado za ka kalle shi malam allah na da hikima da hukunci da iyawa cikin kayan shi jalla jalalu sura ka wani namar karin haske ne kan tambayar da aka yi aka wata so rabon addu'a wani ya yi tambaya malam menene hukuncin wanda zai zo masallaci wurin karatu irin wannan amma kuma ya sace takalmi insha Allah ta dai ba sace maka akai ba uwa to gaskiya wato mutum zai yi mamaki a wata irin ramadan a taro mai albarka irin wannan da mala'iku na halarta a ce a samu shakki da zai zo don ya cutar da musulmi ya sace musu takalmi isa nake ganin kamar zai yiwu a tono na yiwu kuwa aka yi ma a haramin madina amma magana ya hukunci ba hukuncin a fili ke ai ai mara imani ke wannan wallahi al'azim mai imani in za ka ajiye takalmin miliyan daya ma akwai ina wurin shi shi da yake kallon abin da ya fi miliyan da ya zo kuma ubangiji yana tsoron abin da zai taba mai azumi da lahirar shi amma sai wani ya rashin sa'a ya zama shedan ya sa shi a cikin jaka ya zo yana bukashin ne ga dama a zai ke cewa malam ina ci umar wannan mutumin jiya da aka sallar gawa sai suka shiga ribibin jama'a suka sace min takalmi na wajen naira dubu talatin da wani jiya jiya ai haƙuri zai gani amma fatanmu allah ta ya shiryu annoba ce a ko'ina yana faruwa bara bara baran nan haji bara muka isa madina birnin manzo ni da tawaga ta yan uwa abokan tafiya ɗaliban ilimi sai muka je sallah a haram madina to sai muka tsaya daga waje na ce da su zai cikin najin bai cika ba na da takalmi mai kyau da wani ɗalibi na da da ne ya mai so min ina makwanta kalmar ina ɓoye shi a shi akwai wanda biyu ne so wallahi malam saboda kan an rasa raka sai na aji takalmin a waje aha ina zuwa ce dauke ni inda ka aje ni kuma ba wai irin abin da jami'an tsaro ke yi an tara takalma da sun kwashe ba shi ba ne saukewa kai sai za ka yi a madina a garin manzan Allah to akwai wannan ciwo din Allah ka yaye mana yau shekarar da ke kusan ashirin wani dan uwa malam abdurrahim arraddadi an birnin madina ne mutume na ne lokacin da laraba kan zo suna daura a kano din sai suka kawo ziyara masallacin tare da marjayi a sheikh annabijin abubakar allah ji kan malam la rahama mai sa allah ji bayan shi abdurrahim arraddadi mutume na ne da je gidan shi a madina muna tattauna matsalar najeriya malam sai gashi ya zo kano a nan matsalashin aka sace mai takalmi na sun kuyar da ke shuru kuma zan ce ita to kai haƙuri san a madina ma ana zata ko su ba gaskiya ba ne wannan suna kiran shi escape road kawai ka tsira ne kuma kai haƙuri isbir hatta kan sunaka suratul ni'al fil madina amma dai babu dadi ai saka za a yi mutum da imanin ka ka zo kai wannan mummunan aiki a ramadan Allah ka tsare to da kana magana hukunci ne ai hukunci hukuncin barawo in an kama shi a yanke hannun shi in yi sata saboda wasariq wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim al-maida aya 38 dai ke na biyu wani ya tambaya malam menene hukuncin mata masu sa sarka a kafa tace o'o wata sabuwa wata tambayar ma tana min nauyin fareta Allah wata tambayar amma tun da ilimi ne wai akwai matan da suke zuwa a'udhu a je a yi musu wata dabara a tsoce gaban wai kuma sai sun yi zigidar abu mai musu ko da mace ce ah, duniya ina za ki tafi da muni kuma cikin musulmi ake samun wannan ya ce kwarar kuwa na ce to ai kallon ce haramun ne kuma yin wannan abun aika-aika ne shaɗanci ne sabo ne kuma Allah ya riga ga mana dan fa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sura fatir aya ta shida saboda haka wannan ba aikin kirki bane amma dangane da mai tambayar sa sarka a kafa to wasu al'adu suna yi amma binciken da ya zo mana daga baya-bayan nan mata 'yan maɗigo suke ya lesbian suka ce sanya ainihin suka a ƙafa has been perpetuated and perpetuated by the lesbians su aka koka abu kayan ado ne inda a wasu mutane jinsin mutane rubabbu aikinsu ne ka bashi kuma kara danganta ga da mutanen banza A kiyaye amma maganar huda hanci ito ni tasowata a ƙasar hausa ba na iya tuna in a mata hausa suna wani amma idan ta ji ƙasar iyayenmu danginmu misali bare bare suna yi wani al'ada ce kuma ba laifi ba ne al'adan mutane na mata na adonsu ba ka cewa laifi ba kuma za ka canza halittar allah ba ne amma akwai inda suke ba sa yi to abinda mutane ba sa yi ka ma ka yi yanzu kamar barin su ma rikicicif kaga wata al'umma idan ka je sai mutuncin ka zo ko yanzu na liman zai zo ya daura zani ya hau membari da zani wani baya kallon hudu ba zani yake kallon yana mamaki liman da zani zai kawo to amma akwai kasar ne na je na yi sallah a bayan liman a birnin daka a bangladesh ya hau membari kuma da zani al'adarsu ce ya haka malamai ke cewa adatun baladika sunna wai al'adar mutane a ƙasarsu in mai kyau ce to kamar sunna ce ya ce zararun yi zaluwa adatun kadkuskimat وحد المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع متيقنا وأخلص النية إن قصدت umura wato al'ada convention na mutane in mai kyau ce ana aiki da yanzu misali ɗaurin aure muna kawo goro sai ka ce a baka ayan goro ai ba za ka samu da kuma laifi al'ada mace al'ada idan ba ta ta fita daga wato zuwa addini ba ana ka haka maganar wannan hulɗa hanci da wasu mata kan al'adunsu misali ba koyi suke da mutanen indiya ba al'ada ce in mai kyau ce ne, kuma da kyau a wallahu alam je ga aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتحة من الرسل أن تقولوا جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير wannan ita ce aya mai lamba sha tara daidai a cikin wannan sura mai lamba biyar suratu al-ma'ida Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya ku mazowa littafi ma'ana ya ku waɗanda aka da littafi laqad ja'akum rasuluna lalle tabbas manzon mu annabi Muhammad ya zo gare ku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayani daki daki dangane da aqida da shari'a da bin Allah ala fatra bayan tsawon lokaci na yankewar manzanci shine fatra yankewa shi yasa ba wace in yi wannan fama da fatara ma'ana yankewar abin hannu shine ma'ana fatara ai larabcin fatara an gane ko wato ka gani annabin banu isra'ila na ƙarshe wanda daga shi manzon Allah ya zo shi ne wa kun sani shi ne wa annabi isa ɗan maryam to tsakanin annabi isa alasalam da bayanan manzala shekara 600 da kaga an samu fatara ko ko gane ba ne to shi ne Allah ke cewa manzonmu ya zo muku Hmm? yubayyinu lakum yana bayyana muku komai daki-daki ala fatrat min rasul bayan dogon lokaci na katsewar jerin gwanan manzanni da suka zo su banu isra'il suna da ainihin annabawa suna zuwa factable yani a jere a jere a ce aka samu fatara yankewa to kuma gaskiya duk lokacin da aka samu tsawon lokaci akwai yiwuwar amince karantarwa to Allah ce to ga manzona ya zo kuma shi manzancin manzan Allah fa ya fi na dukkanin annabawa gamewa manzancin shi yana da gamewa iri biyu manzancin mazafin salama yana da gamewa iri biyu akwai gamewa ta fuskar yanki akwai gamewa ta fuskar adadi gano na hausa kuwa? ma'ana akwai shumul ta'addudi akwai shumul ta'abbudi ma'anar wannan magana ita ce ta fuskar gamewan adadi ma'ana adadin duniya adadin dan adam adadin garuruwa to manzon Allah saƙon da ya zo da shi hantsi ne leka gidan kowa shi ne gamewa ta fuskar adadi geographical universality musulunci universal ne geographical kowa wannan aya ita ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas a cikin sarauta saba'i aya 28 ba mu aiko ka ba ya manzon Allah face ga dukkan duniya shi yasa wannan shine sako na karshe manzancin da babu wani manzo bayan shi da ka zama shine shugaban su Allah ka kara ma annabawanka da manzanni aminci to wannan shine gamewa ta fuskan banci abin da adadi ko kun fahimta ni sannan kuma sakon shi yana da gamewa ta fuskar ibada kamar ya mana ba abu ba inda sakon musulunci bai shiga ba komai naka ibada ne cinka ibada ne shiga ban daki ibada kallo ibada na'am komai neman aure ibada kwanciyarka da iyali ibada tafiya a titi ibada tafiya a burtali ibada babu abinda babu ibada kun gani Allah ya faɗi wannan magana misali a cikin surata ta shida aya 162 ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslim ga musu sallar da nake salati ke wa nusuki da yanke yanken da nake yanka ragon layya da suna shi da nusuki wa mahyayi da rayuwa ta gaba daya mamaci da mutuwata duna Allah ne shi yasa aka samu su daga cikin in ka so jahilan 'yan siyasa masu cewa mu kana kawo addini cikin siyasa duk wanda ya faɗo wallahi zai iya rabiya za ka yi bankwana da musulunci ta za ka ce ba addini Allah ce rayuwa ta ma ta Allah ce a duniya ake siyasa ba kabari ba a duniya ake harkar neman ilimi ba kabari ba ake injiniya a duniya ake komai naka Allah ce to in za ka yi nawa ne ma'ana yanda za Allah zai dada kai shine ne manan magana ko son zuciya ko kwaɗayin mulki ba A raftun to wannan shi ke wato gaya maka wato haɗaɗɗar saƙon annabi sallallahu alaihi annabi isa an aiko shi ne zuwa ga abin da ke kira gentile wasu ƙabilu goma sha biyu shi ko annabi sallama duk duniya ne shi sa ba addinin da ke yaɗuwa malam tare da ya kashi da ake irin musulunci babu shi babu shi kana sun wannan ka je america za ka sha mama ka je europe ka je kasafin asia ɗan daga ka kai ana sallah kuma ce mun zan musulunta je ka niger delta ƙasar ogoni musulman saboda shi musulunci yana ɗauke da sinadarin haɓaka kai shi da kai duk abin da yake ba shi ba tun da kariya ne yana ɗauke da sinadarin rusa kan shi da kan shi saboda abin na mai dukkan shi sa baya yaƙuwa sai dai a sha wahalar banza amma musulunci ya fi ƙarfin haka saboda ka yana da abin da muke kira wato shimuliya universality raftun suraka Allah ke cewa ya ku waɗanda aka ba su littafi manzonmu ya zo gare ku yana muku bayani ala fatratin min kun ji fasar ma'anar fatara nan bashirun wannan manzonamu namu mai bishara ne game da samun alkhairi a lokaci guda kuma aka ne kawai? Hmm? na'am an taƙulu ai kai la taƙulu muta'allifun ne bi lafzin mudmar dan kada ma ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir yau ai wani mai bishara bai zo mu ya ubangi me gargadi bai zo ba Allah ya suna aiko muku shi dan kada mutane samu hujja ta karjiya Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu azaba sai mun aiko mu zo ta yawa an ce gargaɗaɗɗe uzurarre wanda aka gargaɗe shi an kare mai uzuri man an zaraka faɗaɗa a zaraka man an zaraka faɗaɗa a zaraka wanda duk an zaraka ya gargaɗe ka to ai faɗaɗa a zaraka ya kare maka uzuri before one is to be an an kare baka uzuri so don kada ma ku ce wai da bishara bai zo ko zafi ba faƙad ja'akum bashirun wani nadhir to ku sani mai bishara ya zo ne ga kaza to barin tambaye ku ɗaliban arabiya cikin kuna Bashirin wani nadhir a cikin wannan aya ta tara an faɗa su nawa aure nawa ku duba aya da kyau guda biyu to ku dubi ayan da kyau ta farko sai ta ce bashir kasara ku nazirin bi kasara amma na gaba fa bashirun nazirun mai dalili kasa ne daga hannu matsala ce ta nahu arabic drama kuma in ba nahu ba larabci wa zai ga me yasa tambaya ce fata in primary school me yasa anan aka ce bashirin ku duba ma ja ja'ana min bashirin wala nadhir amma ce ce faqad ja'akum bashirun wa nadhirun farko yayi kasara nadhirin bashirin nadhir amma nabi rufa ce me dalili na'am cewa ne in ka sani daga hannunka uwa ma wa alaikum assalam jazakumullahu khair na'am jamil jamil jamil saboda mil suna cikin haruffan da ke masuna kasara za ka ce min Allah la min Allahi za ka ce min Muhammadu la min Muhammadi duk inda min ta zo a rubiya tana masuna kasara shi da zai mai sauƙi kawai ƙa'ida ce to mun gode min bashir to amma in sake tambaya bashirin ɗin nan ita an mata kasara saboda min to nazirin kuma fa ai ba min tare da ita yasa ita ta samu kasara to na'am na'am atasi jamil jamil menene atasi to atasi shine suna biyu su haɗu a hukunci ɗaya a dalilin harafi da ya kulla zumunta tsakaninsu shi suke kira conjunction na turanci conjunction kenan idan ka ce misali na shashayi da ruwa hmm? shayi ba daban bane ruwa fa shi ma daban ne me ya kulla alaƙa tsakanin su harafin da I drank tea and water wannan an ana kiransa conjunctional to shayi din nan da za ka yi masa fataha sharibtu shaya wal ma'a shaya sai kai mata fataha maf'ulun bihi ne wa afafi kuma suka ce afafi yufidu al-mughayara ma'ana awa ne guda biyu wannan muhimmin abu ne misali in kana karanta qur'ani ka dinga san dokoki na arabiya saboda shi littafin inna anzalnahu qur'anan arabiyya bilisanin arabiyyin to kuma ka san larabci muhimmin abu ne kwarai da in tambaya ce mai saukin gaske saboda haka a Allah ta'ala yake cewa da karku ce ba wani manzo ya zo mana shirin wala nadir to faqad ja'akum bashirun to nan me yasa kuma aka yi rufa in can kasara saboda min min نذير ما سوض فيني معطوف على ما سبق طيب مبيسانكم أكتي فقد جاءكم بشير ونذير نمي فارفاء نعم ما ملم لأنه فائل فائلين لنني فائليتو واندي أي نكتي الشريبة زيد الماء شرب زيد نلماء ما قرأ محمد الكتاب شرب زيد الماء زيد يا شا waye sharuwan to shi suke ce mishi fa'ili shi ne ma'aikaci to a ƙa'idar na wanda ya aiki rufa aka ke ne ko da za ka yi masa rufa ta hanyar wakilci ne saboda illa da ya bijiro masu misali ka ce ƙala Allahu ka taɓa ji an ce ƙala Allahi ka ce ƙala Allaha saboda Allahu shi ya faɗa suna kiran shi fa'ili sai ke rufa to nan kad ja'akum bashirun wa nadhir lalle mai bishara ya zo mu kenan bashirun fa'ili shi sa ake masa rufa wa nadhirun kuma afasi ne inda wance zamanto afasi ina fata ku bince wannan wannan gwari gwari ne kasa kasa matuƙa gaya wallahu ala kulli shay'in qadir shi fa Allah akan komai komai qadir ne iko qadiru akwai qadiru akwai qadiru akan ce Allahu qadir ko akan ce Allahu qadir to ne ne fi a ce Abdul Qadir ko a ce Abdul Qadir amma Kadir wato ya fi isa cikin mubalaga ana nufin dai bawan ubangiji mai iko wanda ba shi da iya wani ya taɓa tambaya ta wai gafata malam ta Allah menene abinda Allah ba shi da iko bai iya ba sun ce kai sun ce wallahi ban sani ba ni dai kan ban sani ba ai ko dai kuwa amma tun da kai tambaya ne ma almajiri ne da Allah ba ni amsa ina jiran ka Mun san me yake wai Allah ai bai iya zalunci ba sai ka ji shashasha haka ake sha'ani ai danganta ma Allah rashin iyawa ita kanta magana gwaranci ce haramun ne bawan Allah kana son kai gwaninta kuma ka fada cikin bulkara da tsuma sariya yace kalmar rashin iyawa ba danganta wa Allah komai Allah mai iko ne a kashi abinda ka ce zalunci ba kyau Allah ya tsarkaka gabarin shi wa ma rabbuka fi dhallamin lil abid sai ga misali gwari gwari yanzu misali shugaban kasa wanda yake shugaban kasa ko gwamna ko mai matsayi babba in ta kama zai iya zana faskare ba ba zai iya ba na ce in ta kama dama dama ba ta kama ba ne a yi gwamna ne yana ji da isa kuma yana da ƙarfi matashi ne inda za ta ɗauro ƙarshen tika tika tik ba zai iya faskare ba to amma rigar gwamna ya kamata ya faskare sai ka ce bai iya ba sai ka ce ai an wuce wannan wurin misali wannan shi ne misali gwari-gwari kawai saboda haka amma ce wai menene Allah bai iya ba wannan jahil su karka sake wannan tambaya Allah akan komai mai iko ne wa iz qala Musa وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ متعلق بقال shi almadi ka tuna lokacin da annabi musa kala ya ce kala fi'ili ne ko ba ka ba ina wanda ya aiki din musa ba yi ɗazu min ce fa'il fa'ili rufa ake mishi to me yasa ba ce musu ba suna ne a kala allahu allahu suna ne a ainihin kai rufa musa ma suna ta ina rufa take قال محمد محمد الرفع لفائلين musa ai baka ce kala musu ya sunan ka sunana musu ka taba jin wannan ka taba jin misali to mai sai mu a ai musa ai mu'tal ne ai yana da illa sai ka kaddara rufu'a kan shikenan ka da musa da isa baka ce kala isu kala musu sai ka ce musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara ala harfi li'annahu masal al-akhir kauce wurin qala fi ibn mali ce wa ba'da fi'lin fa'ilu fa in zahar wa illa fa dhamiru nistakar a har kullum bayan fi'ili sai fa'ili wa id lokacin da kala musa annabi musa ya ce ya gaya wa mutane shi malamai suna wata magana suka ce dangane da annabi musa sai allah ya ce kala musa li qaumi amma bai taɓa ce wa ƙala isa liƙauni ba ne? Eh? wa iz ƙala musa liƙaunihi ya ƙauni wa iz ƙala isa ya bane isra'il ne ce ƙaunihi ba mai dalili yana daga cikin da ƙur'ani suka ce domin kafin a ce kai an uwan mutane kaza ne to ɓangaren uba sai ya zo ya play role aure da shi ba shi da uba ku gane hikimar amma annabi musa annabi musa baban shi imran shi ku annabi isa suke ce isa ɗanwa to ba shi da abin da suke kira ainihin paternity ɓangaren uba kuma ɗan zina ba ne ɗan halar ne cikakke allah ya yi shi ta wannan hanya ne don nuna gwanin karɓar ubangiji kun gane shi yasa a can sai ce ya bani isra'il ce ya kaume ba ya ku mutane na saboda kasancewa mutane sai ita kana dangantaka ta uba cikin su irin wannan hikima ta ƙur'ani ya fi ƙarfin kalasafta Allah ya bada shi ga annabin da ke karatun da kake tsamani amma kuma malami masu karatu ne saboda wa allama kama lam takun ta'lam wa kana zalika azim Allah ya ilmantar da kai ya manzo Allah abinda baka sani na'am saboda annabi Musa ya ce da mutane shi ya qaumi nabi sa ba zai faɗi haka sai ce ya bani Isra'il na'am ya ku mutane na kuzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku in ka so ka ce gare ku mace ce ni'ima ni'ima kishiyar ni'ima ni'ima kishiyar ni'ima ni'ima wata baiwa ce da hankali kan kwanta da ita an gane ko jiki ya tofo cikin alkhairin da aka samu a samu kai cikin annashuwa amma iri yoce akwai ni'ima wanda daɗinta ga jiki ne amma gun ubangiji babu daɗi mazinaci yana ganin kamar yana ya samu ni'imar jin daɗi amma kazanta ce kwata ce farawo yana gani ya yi sata ya yi gidaje ana wani wani la ba ni ba ba wani yaro ya zo wani kofar wata kofar wata kofar gida za a ce ko da hausa yaron sai ga mota isasshiya an yi fakin dinta yaron ke gaya ma abokin shi cewa ne kar wannan mota ka ina ma ne ke da ita sharaf sai a kunnen mai motan da ya fito sai yaro mai kace to ni ke da motar amma kar ka so ka zama ni ya shiga mota ya tafi kaga Allah ka dai san waye wannan yaro ka ce ina ma kai ne to ni ne ne motar amma kar ka yi fata ka zama ni yayin da ka ce ita ba shi kaga shi yaron yana kallon ni'ima a zahiri amma shi ciki Allah ka dai sani to amma babbar ni'ima da Allah zai mutu ni'imar Allah ya sanar da kai kan shi ka san shi ya yi ka da akwai wanda suka ce Allah ma babu shi san da wannan a kasashen turai akwai wanda suka ce God is dead RIP suna faɗa zai babu shi za su yi bayani a yana ba da jima ba kuwa to kai Allah ya ilmantar da kai ka san shi hmm? ya sanar da kai manzanci ya ilmantar da kai muhimmancin bauta mai har ga shi tarin nan namu adadin ya fi ƙarfin kalasarta a kanan nan wannan adadi da kuma tasiri suna nan ninki ba ninki a kusan ko'ina a kasan nan yau misali duk an yadda mun yadda wata ibada ɗaya za mu yi ta saboda Allah ya ce mu yi ta ba wanda ya ka da ko karace kai wannan ni'ima ce tare da muka zauna a filin muzdalifa bayan tasowa daga arafa kawai yadda aka saba sai na kalli fili ne tetal cikin wannan daren ga duk mutane a kwance kuma daga mai aikin mayafi sai kwarjan laifo ya ce Allah Allah kai ne Allah mutane ga su a shimfiɗe wurin tara ga wata kuma nan za a yi bacci sai washe gari nishi Allah in ba kai ba waye isa kawo nan mutum don wani gadon shi kawai a garinsu ta yi shirka jari wallahi Allah kuwa amma ga shi a shimfiɗe na Allah sai tal ya iya maka ta wasu yawan suka ce a gashe ku fi Allah wai Allah ne kuma su Allah na'am da su da haka yanayi ni'ima Allah to kuma wanda ya je kwanta a wannan filin ba shi fa daɗi yake ji Allah kuwa saboda Allah ya bashi damar halartar ɗaya daga cikin mashairul hajj da zai kawo daga hajjin ka je tilis a ce gobe za a koma wallahi zai ni ni'ima ce yanzu cikin ku akwai wanda na tabbata ya ba da abincin buɗe baki babu iyaka kuma kana cikin jin daɗi ni'ima ce Allah kaɗai san cikin ku wanda ya sadaka da abin da ke aljihun shi kuma Allah Allah kake ma a karɓa ni'ima ce amin malam me yasa kake da yawa har mata suna buri ramadan na karatuwa mata maza ɗora miki aure ki azumi a ɗakin da malam Allah ya ba ramadan wani special matsayi na musamman karatun da ake mu qur'ani a wannan wata wallahi ba a yi a sauran watanni yau sai kai rantsuwa ma tunan sai Allah ta'ala ce wato ku tuna ni'imar Allah a kanku shi yasa Allah ya ce idan kuka gode min zankara wa iz ta'azzara rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shad surati ibrahim sura ta 14 la ta bakwai kun gode zankara kuma yake ce idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'un liqam in kana cikin nema gode wa Allah ka nemi Allah ya dawo da ni'ima ta hanyar gode mai ka nisanci sabo sabo ya ma ni'ima ita tafi da ita nan idan Allah na son kama kiyar in ba ka ba sai mutum ya tsalla ya kyale ka ya maka talala mai kamar sake Allah ka samu gode mu ni'ima saboda Allah ta'ala yake cewa ku tuna ni'imar da Allah ya muku wace ni'ima ya musu sai bayyana ibja'ala fikum anbiya tun da Allah ya sanya annabawa cikin ku duk cikin al'ummar duniya ba waɗanda aka ba su annabawa da yawa irin banu Isra'ila babu suke da kaso mafi tsoka na annabawa Allah ce na muku ni'ima na aiko muku annabawa annabi Musa annabi Isa annabi Zakariya annabi Yahya annabi Shamun annabi Ta'sunan dewa da manya-manyan sarakuna irin su Talutu wa qatala na'am ina inda Allah ta'ala ya ambaci tsararsa a cikin bakara إن الله بعث إليكم قالوا كملكا قالوا basarake ne babba kuma sunan suna ne muhimmi cikin musulmi ba ma samun masuna ɗalus ko akwai ka ji ta wahala amma akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya da majalin imam malik sunan shi ɗalutu ibn abdullahi al-ma'asiri da tarihin zamanin abin zai baka sha'awa bayi Allah ya aiko muku wato ainihin annabawa waje alakun mulukan sanya ya sarakuna wa atakum Allah ya baku malam ya uti ahadin abin da bai ba wani mutum ba min al'alamin daga cikin mutane daga cikin halittu alamu suka ce al'alami na zamanin su in ba ka ba Allah ya ba manzon Allah abinda ya ba kowa ba arabtum domin shi ne sayyidul jami ya ce ana sayyidu walade adam annabi ce ne ne shugaban duk wani dan dan adam ba alfahari nake ba aya ta gaba يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ya kaume ya ku mutane na ji annabi Musa yake da su udkhulul ardal muqaddasa ku je ku shiga wannan kasa gari mai tsarki mana hmm? lokacin da suka bar Egypt annabi Musa ya musu jagoranci aka ce su je su shiga baitul maqdis kafin nan su shiga cikin garin ariha wanda suke kira jericho a isra'il to sai suka yi turjiya ya ce ainihin ku shiga wannan gari mana allaci kataba Allahu lakum Allah ne ya wajabta muku ku shiga ciki wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wala tartaddu kar ku shafa a tawayenku ma'ana Karku juya da baya fatan kalibu sai ku waye gari hasirin kuna masu hasara tunda Allah ce ku shiga wannan gari wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya ita ce ayar aka ce ku shiga wannan gari bayan an cece su daga yankan da fir'auna ya musu sai suka juya ma Allah baya ku shiga wannan gari suka ki to shine Allah yake ce ku kana neman da ina zuwa lokacin da ƙur'ani ke sauka su gano isra'ilan annabi musa a lokacin suna madina ne kudin da kanku da kyau ko gane ba ne wannan ana gaya maka abin da ya fi zama na annabi musa ne tsakanin annabi musa da annabi isa shekarun na da yawa ya fi 500 wani biyar, wani 500 tsakanin isa Allah ya ƙara mai aminci da annabi sallallahu alaihi na ce da ku shekara nawa kenan Allah akwai ratin shekara nawa to su ne banu isra'ila wannan lokacin amma qur'ani kuma na addressing din su a yau ko gane bane me hikimar kai eh, domin su waɗanda ke zaune a madina jikokin waɗancan ne kuma suna alfahari da su suna alfahari da dangantuwa da su saboda sai aka ba su hukunci su ya bane isra'ila zukuru can ne amma shi yasa mutum <clears throat> yakan so ya danganta kanshi da kakannin shi abu ne mai sauki za ka je misali sudan yan ka je garuruwan da suke da hausawa da yawa da ce da ke wallahi ne ba haushe kakanni na sun zo daga kano hausa ta murdu kun gane abin da na faɗa kuwa wallahi ne daga kano kakanni na hausawa daga kano kuka wasu nake ba abinda yake gaya maka wallahi ni kakanina daga kano ne kuma ni ba haushe mana yana alfahari da wancan Salfalafin. din bai da ya bar hausan ba kuma shi ne ba haushe gangare a inda yake da irin wannan ya hausar da kai yana alfahari da origin din shi to kaga misali inda za ka taɓa hausawa zai ji ciwo domin ka taɓa a toshe shi a rasu? da Allah ta'ala ya ce wato a ku shiga wannan ƙasa mai albarka haka rubuta muku wala tartaddu wala tartaddu haka ne ko ala adbarikum fakan kalibu khasir kar ku juya ga baya ku kasance masu hasara cikin abin da ya rige mana karanto aya ta gaba

موكو الأمر النبي التي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض أقول كما يذكر سونا من ذا الله يذكر سعنين مسيرك يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسد مثالي يا أيها المدثر يا أيها المزمل Allah da kanshi baya kira shi da suna Muhammad duk Qur'ani babu inda ce Muhammad In dai kira ne amma labari ya faɗa aure ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat sayan yana ba da labari Muhammad bai kasance face manzo amma ba kira bane gaba da gaba ya ce ya Muhammad wannan labari ne yake na biyu yace mai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin wa hadna biyu a cikin sura mai lamba uku muhammad da baban ɗaya daga cikin mazajen ku ne Ba ba labari yake ba ba kira ne gaba da gani biyu kenan wuri na uku ba kafin nan الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربك كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سورة ملما عند بقي آية تبيضة أخرى نم الله نبقى نبقى نبقى من الله da suka imani da Muhammad sai wuri na hudu Muhammadur Rasulullah suratul Fatih sun wurare guda hudu amma in dai kira gaba da gaba ne sai ce ya Rasulullah ya ayyuhan nabi to mu ma an umarce mu karkace Muhammad ya ce la la la la ba ma shi ba sauran annabawa ba za ka ce ai Isa ya ce ba la'a kai rashin ladabi zai ka ce annabi ke ta hmm? shi sa ko matan annabi ne muna da hausa mu ce nana aisha ba muna faɗa ba dai manan nana lambar girma ne honorific title ne kawai misali nana aisha nana khadija nana sauda girma mawaye sayid na abubakar misali wato mutum yawa ne fa shi yasa ko mahaifi ne ba za ka kira sunan shi zan kalkal kace garba ina kwana misali ko dauda mahaifinka la kafaya shi yasa kullun na sha faɗa sai ka ji yara suna kiran sunan iyayensu mata ba sa yawa na san dai abun ya gyaru yanzu amma abu ne mai sauƙi su ga ina za ka eh halima ce ta aike aisha wannan ba daidai ba ne kuma shi uba yana kallo shi na shi sunan an saya amma ita uwa ba a mutunta ta ba ba kyau uwa ba a ba ce dole ka nemo suna na mutuntawa inna mama gogo duk wani suna na mutuntawa da ya saya ko hajiya misali arabtun suraka ya ne sai suka ce ya musa inna fiha qauman jabbarin kaga wannan alkare da ka ce mu mu shiga to fiya a cikin alkare a wasu mutane jabbarin gibda gibda ginannu sosai masu ƙarfi fitinannu ba za mu shiga ba ko ina lanna dukkulaha ba za mu shiga inda ka ce mu shigan ba fa hatta ya ruju min ha sai in sun fito tukun so ya annabin Allah zai ce ku yi kaza bisa umarnin Allah ku dinga ba da tawili ina kun yi da'a da kun ga abin Allah mai da muku cikin sauki to girman kan ya ci taurin kan ya hude ci ne hude ke hudu tuba ku in sun fita kun za mu shiga fa in ya kurju min ha wato ina lan na dukula hatta kun ba za mu shiga ba sai sun fita daga ciki fa in ya kurju min ha fa ina dakhil in sun fita tukun زام الشجاع على القيادة بارك الله فيكم زام تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ورفعنا الله بالقرآن يا رب العالمين الله كأدلت مذكرا قرآن يلي كماتا يا الله كأدلت مدوسين قرآني كفاية زمي من الخير أدوني يا غورم أتكين كبرم ليكم تيبي من كيوا كبري من جابورن شيزوا الجنة يا الله كأدلت مدكي imani na garka Allah kai mana baiwar karban azumin mu Allah karka sa azumin zama to halaka muke Allah ka ba mu ikon tsayuwar dare yadda ya kamata ya Allah kasan mu Najeriya ka tsara mata albarka Kano Allah ka tsara mata albarka yan kasuwan masu kyakkyawan niyya Allah ka haɓaka arzikin su marasa ma niyya mai kyau Allah ka gyara niyyar ka almajiran mu ɗalibai Allah ka taimake su a karatu takwas masu jarrabawa Allah ka ba su nasara masu ne neman aiki Allah ka ba su masu neman aure Allah ka hada su da abokan arziki ya rabbal alamin matafiyan mu duk inda suke Allah kai su lafiya ka su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin